بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا قلنا بكراتي من لتافي الأربعون النووية يا منكو أبو يحيى أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى na gayi katun ya zuguta ni cewa alhadisu tasi wal ishirun hadisi ya mawadin ni ci nan hadisi na wa bazaye tiyan luluyen aljanna gani bai kike ya benin a tuma ba za yi ne laza da alijen na nan gan laza ke a biyaza ba ne na an mu'adhi bin jabalin radiyallahu anhu qal daga ba mu'adhi ya gina jabala wato shuɓe bai yi wugan kultu ya rasulallah ni ya ga miga ya soko أخبرني بعمل يدخلني الجنة يان لا باريتنا تو ألا ألو ألي جننا ويباعدني عن النار وما لم يأتي بأذاب نينة قال النبي فيقام لقد سألت عن عظيم أكيكا ودنك إتي على أمر ونشكو وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه على مريم ليسير نفا أما يزيو على من يسره الله عليه يزي سقوق فانا تعبد الله ولا تش... لا تشرك به شيئا على مريم فرقودنا فين سقوق لا تشرك به شيئا gala en don da fu ba ci ma tashin halittu wuce ma wato qimu salam a tsalla ku gikini jin da lokacin jin be jama'i tsaruku ku ne wuce tsawajibi wuce wato ti zaka sai ya zaka yawo fiye dabba shi tun yi gici latijin watasumu ramadan fefe azum yata ramadan watahujjul bayt felu aji ta tasoko thumma qal kangaganci annabi muhammadu shagan sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abawab alkhair ya yuwo gwa nye yato alkhairi abuwa bai jamu ya babu kiwon ya kwabe ko ya yato alkhairi abuwa ga gai na fila ya wani gama wajibi shiga yawa ni abuwa bulkhairi ja abuwa gai annawa fila jau ina je kwayen tuwa alkhairi shi gani bai ina je fatuwa alkhairi ya zane mi wuwa ita abu to shi tukwa asawmu junnatun azun yana filafe junnatun ya kan wayo e wannan zuri ga azun ya farila jiya ya ni ko buda mini ya tuna laza da aljanna sai ke laza fiya be kin ga azabaina asawmu junna azun ya kan wayo azun fe na filani wani tsaza da tun lembaji umai tsoza bai azaba ku mana yi junnatu na wani yi mana wikayatu wasadakatu tutfiwul khati'a gawo male sadaka ye tutfiwul khati'a A. ja etule fifiya sadaka jin tutfiwul A. ai tamhu asaraha wọ́n já ipa nílé fífin ẹ̀zà kama yutfi ulma unnara kendo dé nuwọn wọ́n jù nú ẹnana a sadaka inú lè fi zayọ zai ji sadaka lè fi na wájina su kọjí mala'ikar fẹ́ lufin ya wasalatu rajuli fi jawfin lail a shigaga salla ne da bayi jinde ya sho na jawfin lail ba ku ya sho kima na jawfu ngayi ta ciye shi ibn rajab al'ambali ga zan ga jawfu lail yana ya kwana yi wasatu lail an na da ta ciye shi wanda ci ga izo baye shi izo baye shi misali ya ga shi ga guba mana ya wasatu lail ko jawfin lail ina na bai kwa abunan gayi gafi ya shi ga guba wajen fahimta ko wasatu nisisani misali igaye shi awa gukin wayo igaye shi awa guta wata wayo idi fahimta ku ko gayi awa gobe gube to ngole iga awa gobe gube ga guba gwani ndoro da awa gutu anyi to ko awa gutu anyi to awa gutu anyi ezo baye shin shi ngai ni su sani to ta ngole awa guta guta ta ya gan na kenan ko to awa guta na ke karshe nan ga annabi muhammadu ya kawo sallallahu alaihi wasallam yi su sani ga wani kwabe jofu laili wani yau ko sun matsala amma ga salatu radio tun zage wasu annakin ya zo bai shi cikin nafila a yawa ciwo amma ina la na ga gaza ba gina daga ne gwa ko ba gishi duk kuma tun alkhairi ga in za gishi nan a ci gawa kashi wuce ta a ci ga e wana ga hadisi jiya ga kamula minar rijali kasirun lam yakmul an nisa'i illa arba za guru shi duk dan tacin ba gishi amma tacin za gishi zai je gumi ta cin ne za gumi ne uwa ga ba gishi duk kuma tun alkhairi ga in za gishi ka yi wa wayi malama ga kuri tuture eh. Allah akuwa ko ga ina la nabi ga salatu rajul na da raza ba yi ga jin ga wannan amma gwa ko dai rajul rijalu gwa ko qur'anu ba gizi ga ga bai hukunci mai la ton za gizi la ibn ba gizi zakke to alkhairi wannan algama je guru annabi muhammadu Sun matsala ta ta jafa junubuhun anilma baje kan gaganci Annabi Muhammadu Fikba Ayan na biyu ayi kur'anona, zai bai so ce ga ta ta jafa junubuhun anilma baje junubuhun kan sayo wuje gurji ta ta ke tasha jini ilele ba je lafiya biyu ya shi kya da fejo ya da'una rabbahun khawfan wa tama'an ajafe hutoci ajafe hitoci ya da'una ya abuduna ba ta manan nudu ibunan ga aduwa mini ya kibu don mini ibada bu yi hitoci khawfan etiye da su azaba ga su kutu ibi azabai ajafe hunso ko hunwe bayan musu abi azabe wa taman amma da fede hun ba da kibo aljanna wa mimma razaqnahu yunfikun ida iga tore ya ziki na jawu ne ko soko fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun rai da bwa na detite ma ukhfiya lahum ina soka na min qurrati ayun ne gbafana e zadda bocce na da aljanna wana wani yau labaru a maulele kiwi na a'a jaza'an na yi gaba bi ma kanu ya Amadu na nye na fe ci fe na sai ji na fila na isho na fe wa ziki ya shi annabi fe ba aya na biyo mu'azu bunu jabal ba rufu shi ko zaba ilimi radiyallahu anhu ngalan ga hatta balaga idi fahimta ko har annabi tun bai ga gan ya amalu na nan zo buga da wani ثم قال كان غن نبي محمد كيغا قال اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه ba miyo labari ya ra'asul amr ita lamari wa amudihi gani bai bokuyi wa zarwati sanamihi gani bai tozo ya tiya tozo sanam ga iki yau tozo sanam bai fata yin su yi ina ga latugan miniyan zumayen rakun bode mun ga mai ga tozo nan ko to je mago zero a ci a'ala shay ina e latugan rakun dai zuma amma kici wata fitiwo nga yi to zogo nga yi kwabe sanami kuntu mawazu na mu ya je nga bala ya rasulullah na ga mai kaida aga nyo gabe amzatul istifham ala alaysa kadhalik kiwa ga ya jo bala ni na'am wa na ga wuce larauciya dai amza ta jin wajen amza su yi tifa alaisa ka zalik alaisa allahu bi akan da ba bala wa ga na'am ga e ya otu soko ya labari kala na bife ga ra'sul amri al-islam ita alamari patu gai musulunci wa amuduhu a salat ina mai boku na gai sallah wa zirwatu sanamihi al-jihad ina mai yi etizogiyan sanamihi to zuna bi ma na sanamin islam bi ma na yanayi lege-lege musulunci na nga yi al-jihad yanzu ba da tu soko jihad ma ta te kakayin ebe wanda ta kafi da obele yana so ya jirikin mai dugu da zai kpomo wazi ji mun ji jihadi ya da jika tun ji jihadi ya na jo sugo ga chatu ibuna to kafira ga wu ma so wu ya ilimi be yizo o ma jika tun ki o ga ya thumma qala kan ga gansha nabi muhammadu fe gaga ga ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli ngba ni yo labari bi malaki zalika bi energy alamar wuce ɓata kan gine malaki bi mana jima'i zalika ko ina lamarin na ɓata ya ce na kwaye ne ɓabe gan ne na maksudu zalika wayo ko ko jima'u zalika ina na ji lobe a wadana iya da ya ce na kwaye ka bayani wana mawazu gan fakultu bala ya rasulallah ni ga iya eh, wace soko ne wa bayani tubo fa akhadha bi lisanihi anabi muhammadu fe lagwa su gintara albarka ku wa qal ufegan kuffa alayka haza wa da wa da kuntu ya nabi allah mi fe ga mi ga yawo ti soko ah allahu akbar wa gintara da bai gan haramu bai gigi haramu miga ya wacin soko wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi ba agagwa su yi bima natakallamu bi ebo ene yela gagana ebo gintara ijo soko awon yi ebubo bunan ga gintara ga ngumu don go faqal annabi muhammadu fegan sallallahu alaihi wasallam sakilatka umuk na wuce wubo bi ma'anar fakadatka umuk na wuce wubo a duwuyo ne ba te zai te tuto ne ba za a yi rubu a gani na zuci wubo na wuli tura da wana tutu den na manu da wana e ba za a yi rubu amma wujen shiga larabawa je a aga gani na gana kí lárúbáwá ti pa ẹgàn ni wòyọ ní lásán zàtú dẹ̀gẹ́ yẹ̀yẹ́ wọn kó o rédi màmá kí àlámàrí náà gbogbo agalo tube sake laska umu ka yi jimila raucho ke ga tambi ummin al-gafla wa ta'ajjabun lil amr sante la ya zo ya e, yana e da bai zaina ko mamaki na e dai zai fiye alamar wuce nan gole mamaki ga da ziyo mu'azu na wani to yana yi lagaga nan su kwa wai bubo annabi ci jiwu etiyan mamaki na luna ci saki latka ummuk santo وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم wa hal nje ga na be jan istif amul inkari ngayi na e ga jiya ma inkari wani jo istif istif e, e, amul inkari ma kima na na fuyi wani ya ganye ya hala abu wani ya ganye ya hal bi mana annafi nafi da su kwai jiwa ni ga nabi muhammad da jiwa sallallahu alaihi wasallam hal yakubbu an-nas fi an-nar nga akuza wangije fina bani yakubbu bi ma'ana yulqi a ce za wangije fina fo kiyama yani an-nas bi ma'ana a ce gwa ko za wangije fina fo kiyama yani ala wujuhihim a jaye shi tekin maya auka lalama na khirihim rawi zai gori waya bene jiki wani jiki lokeji ga yana nabi muhammadu ganin ko dai ga a jaye tekin a ja fuskari tekin fina bani ko kwa mana khirihim ngai ono fihim eye anfu eye ni unufu mana manakiri ga da wani ja e, e, e ya ji bakin faki ya mayani fi na ba Watu "A aza bakin guna ko aza ya je bakin dana wayi enajin beyu na yi illa hasaidu alsinati sai dai na gintara ga mana ya gana jide da alkhaira na ji ciyar mai abuwa e eh, gan daidai shi wa laga wani jelo na fakiya mai so ku ci beki ci ne lori e gan nga ne bi muhammadu labele nje ayi yau ne labe gona kega kendo lenje magwana hacha agagin tare mai daidai jore ina e jin lo na ore wani gangana jalo lo na na ore ku ji fahimta ku gogo itsogin taraizi bai na ramu shi kacha kin da dai je shekafa belenje nan a ta ga wai je ina jajin olo na jiji tun yi Soko su ko wajen taraizi nan inga soko su ko ya yi digan rawahu tirmidhi hadisi ya tirmidhi tirmizi maga hadisin na yi hasanun sahihun alhadisu salatun hadisi ya gbawaci ma ba za yi tiya iri ta dokaji iga zo da dokaji ya soci ina wuya wuyi na dauna a abisa labata alkushani جرسوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيئوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها حديث حسن rawahu dari kutni wa gairu daga ba abu salaba alhusheni ce suna abu salaba kuni yau da wani husheni wuce nisba ya juye baju aini sunan soce ya juru suwul egiye na shir radiyallahu anu su kuje da biyu nga gan wo daga ba tu shi soko sallallahu alaihi wasallam qal tu shi soko gan inna allah ta'ala farada fara'ida nga to ci na latuna wa endo ci jilaje paka ta ti wujujo etun lo bi won la je paka ya ke sallah gusuna azumin ramadan fala tudayyi'uha ega tu ya te mare ega e ya ma jiji ga sallah ya ji umari wa hadda hududan nke giba jilaya ya e kakai wa haddi jilaci ci wa hukuncin da ci te yaye annin na yau annin na yau annin na ke haddi ya ci da zai ga da na anni a ji biyu zai ga yin yana an a jibi biyu za ji za ka zafi nan anni a ji biyu zai ga dagara nan ni hukunci wuyo wa hadda bi ma na bayyana ahkaman hududan zai hukunci jo ebo kiwo ebo dai fiya be eto lefi ji galo la hukunci na yi jo bogo ya musulmi ji fala ta'taduha ega bi ka nnali tu mare ega wabu uchi mare ega sungwa mare ega kiuma ya ma biuma ngai ega ka ga kiuma mare ima na ya jin kendo na miwana nga mai ija caji wala jina ado ka so koi ba ta sanwa to ya so mai yallo tun ya kai dan adam kenan ya ga ya jin so kwa to so mai jin yalo tumiya ya tun magala ya laye biya ebo yin sokona ya jana kaya ya tuba ya lo tumiya na di ufe ya lubiya oko kaya na senate ya ji shi ne ga ya na na a ya alamila a fedu tiwa amma na jiga kuma alawa daga yadda gwamon shi da wani gana zawon gigwayo lado kuci ca ibi e na wace na le ka gunale kashe wulawa amma e so kwayin jamajin wace da kica gunye kica gunye da bai nibo wa harrama shi'a so ca inda ci laji haram fala tantahikuha bogo fala tantahikuha e ga baya wuce jimare ai fala takrabu ha ga da wani ina eh, ji ma jara mu yayi dana e ga to bu mare ya te ya gani biwi ya fa tun ara mu wuce ji ma e ge fin e te ya biwi ashiya'a so ci susu ya ci rahmatan lakum etulu fegun yayi ghaira nisyanin ubatan ba fala sabahasu anha e ga wadudu giushi zamare ki hukunci kaza ki hukunci kaza a mutu su sun ti hukunci ndo cijo un lami la mutu un ga harama bai wọn za a ji wani belefi ya ibanin wula ji haramu zai rujina wa wọn belefi Uma ga jijin yi wajibi a ya bi lugwa ubejin azaba ma tsata alamu yin yegu ne wugwa kan wula wala tuya na wọn bá ọjí wọn bá gají ma to gada wa dudu ji zamare uya yin ta shiga hadisi na darjuwi hassan addaru kutumi to zan da cuji ga gobe Allah akbar sai hadisi ya guru la taba su ana ai la taftishu anha la tufattishu anha bana ya wadudu yuzu gaje walaye a gajin hadisiyan alhadi wasu ma bai ni ci wọn ba zaye tiye kuna a to wọn ba zaye tiye cibi ya yi jo amfanin zudu an abil abbas salibin sa'adin asa'idi radiyallahu an qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال يزاد في الدنيا يحبك الله وزاد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه daga babul abbaso babayin abbas ziba ba ba su ogon ga isala yin yin sa da bai bayu yi ga gaja a rajulun Iza ba gindo be ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqal kuma gabiwi ya rasulallah ya yi soko dullani ala amalin wumigwa eti eto idha amiltuhu etuna to migelo ahabbani llahu zawangija fedye boye yamina wa habbani nas ato etuna migelo So llahu sokwa fedye boye yamina wa habbani nas zawangi ma fedye boye yamina faqal annabi muhammadu fegun gam iz'ad fi duniya sai bi cije yuhibbaka Allah su kwa debo yayo wazad fi ma inda nas o mo fi obi ciye na da gwaza wangije ona aziki za wangije ewa ci za wangije ciwo za wangije ekpo na za wangije ewa na kakayin fe bi ciwu yuhibbuka nas za fe is a izahad zudu nona ki mai zudu gai al'irada ne shai liftis jari wasu fayil imma anu liktikari wala zumo ji otayen ebo igbagba ya wucin ebo imma wani da fita wani wele ga kayan na kiwo don na waki ya ma ije yi yandoro gbogbo yin ìṣe òtó bẹ̀rẹ̀ ní ọdún mọ̀jẹ̀tú gáàlì na nínú mẹ́wàá yìí yẹ́ zàwọn yìí ní ìjọba abúlé ọdún mọ̀jẹ̀tú ọ̀gá náà dẹ́bà sọ̀kọ́ na. mẹ́wàá yìí zàwọn yìí àfẹ́ wà wọ gáàlì mọ̀jẹ̀tá ẹ̀nà dẹ́gbọ́ abọ́ yẹn ije ṣe Kila kí látàlà kàṣẹ yẹ wà tíṣì muhammadu buhari ẹ bọ́nà ọdún mọ̀jẹ̀tá ìṣe kó nga ebe gbẹ̀ẹ́ ebe na na àkọ́ na kí ebe na agwa sun arziki na da aga izi alalaya a dai kauna su Allah hakuwa bugu idin hadisi na toku ndị agwa findoji ndị agwa findoji amma dai ya a'a ku amma kamar mawai zewa amma wani okara kana yi na jin yawa ya fiye da biyu yana yawa da wani muna kur'anu mai yawa wabtagi fi ma a sa kallahu dara al'akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya bugo hakki we gigi be fishin en eh, san ya amfani ni wani zai wayo zayijo umofe wa kiyama ke ga wayo e kuije kuke babe kuyi wa shi shiga oke da bukata ya amfani da jaya wa wawa mana amma da ba rayuwa ku tama za ji shagala da yijo tun so kwaji pata wasu majatu bandoro ga juna wa wuza wa ji kiwo wula wala yijo na yi bicici bogo zudu wangi e cibije wangi ngayi fe wasu ku umutu akiza wangi kiwo ga da timanin manan ci zawon gizo daga na kyawo zai rufi karkashin bai lokacin kwado na kyaya a fewo mawayin dawa ga atun shi lozo waya wadda saba ba sun ake ya jingo da ya nan ku da director yi na bi na kunci ciwo ya tun luwe o batariya jiko da ridan na dagwajo yin robo yin kiwo yin cin wani kayan jirgin ke ga yawon a ga zudu walau tsohon talauci ba a'a amma wani ji kokari na sokwai wani mu da biyoyi a kiza wangi shi majiki ha ta ya biyoyi wazo amma wadda yi zudu yi obici ma yi jo ngole su di a ci da kuwa ka amma dai zai jo makwana ina yan gicaji bai je liye na moto na je dan amma oge yi wo waliyin so kone zai da zance ciki muna wawa wallahi tallahi man shi na ya wazza kane labi yi wani man na wani gangan ya gima kanta ne zai bai wazi na wuje littafi agan fi sabi za ya zaɗa na gani da safo bai yi wai mutu ya ruwa ka tafi tiwa gina awawa kuma da safo bai wai wale zaba wa ya safo wale ya abu ya dole yi shiga laya da ya gurubu a kiyama batin guba gama wa mutagi fi ma a taka lahu dar al'akhira dukiya na waku sai lotun na ji sokwai wani wufe ko alkhairu jan amfani o sai ijele ma ga ke rigiyo ga buta ma tumi wangi da moto wangi di sura wangi gbogbo mai e tiya be bagwe ije aga ije wewa Muda da ipa wangi bude o mai sun da soko mai lotun mai wikin da soko wani a kirki wani to ba soko nabi sulaimanu da azikiya zulkar ne wanda ya mulki a to azikiya nabi yusufu mulki da guba zikikin da guba zan na ji uji gimi aljanna shaya bal first class yau to na wani jaka aljanna lona kila ba da ije tudana awaku bai na laya ne awaku zalafin da cewa nabi sulaimanu alayhi salam lokaci lasar bi agogin har yi gidi da yi loji kula ji lasar ya dokoyin tuci na jakube yukin ya sha mana ciwuji shagala are kasar lagogin ibu e eku da zamunci yawa zanen ga lara kunci kwata zu alana kan haji sadaka yabo lokacin sunu shagala na wajidan yeli amana ji sadaka ya talaka ji yuzu ndorogi sai dina umar fondo ci ube da lati kafi ujina salala sarjani ga lati mun cala mun to ga ya talaka ji kwata dole ije dan gwabo amma ije mun ci ga wa ga ga be sokwe da ga ga be ije mun ci ake yawa aljanna be wannan ji sadaka na inda aljanna ga wakewa lai ba di su ga wasu sadakatu tutfi wala hatiya ko wani to tile fi wuce na gona saraka na ja ufi ya ni na to yana yawa na na wani abubuwa belle man yi mi wangi eh, a sai wa ishe ba ni ne wani ji salla mai ya gabe wazi kan ga man na ga dai sai idi fahimta ko wani fahimta ne lazakin abu na nawa a rage lemai bai canja oh mai gwani ya ji boye ga manyan gun <laughs> la ila illallah ma da ya jo to kirki a yi sadaka goye naira ragu ya naira guho haba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk